Bismillahirrahmanirrahim. Ni Bora ce, babi na goma sha biyar, wanda kuma shi ne na ƙarshe insha Allah. To alhamdulillah alhamdulillah ina ganin comment naku ina jin daɗi sosai akwai wata Nuru. <laughs> Nuru take amfani da shi ina ga yin Nijar ce ba. Nura Nura me Nuru ni na mamanta. <laughs> Allah yana ganin comment naki ina jin daɗi sosai da addu'o'inki. sosai sosai garin namu yau mun tashi da ruwa masha Allah sosai ina jin daɗin addu'o'inku amma ina da ƙorafi sosai ba laifi kamar dai ina ɗan kawo labari mai daɗi amma ba ku cika bibiya ba ba a saurare kuma sai ga akwai subscribers da yawa amma mutum ɗari ɗari biyu kai gaskiya ba haɗin kai a taimaka a rinka saurare sai fa kun saurare sannan muke samun ƙwarin gwiwar kawo muku littattafan Bari mu je mu ƙarasa wannan ɗin muga kuma wanda za mu zo da shi next insha Allah. Safara da ƙyar ta samu sauƙi. Tunda ta ji sauƙi take son zuwa wajen kawo Idi ta nemi gafararsa. Sai dai ta kasa zuwa saboda tana jin nauyin irin abubuwan da ta yi masa. Haka dai ta yanke shawara yau za ta je ta ba shi haƙuri tare da neman gafara. Ko Allah zai sa ya maida ta. Ranar suna yarinya ta ci sunan Ammi wato Hadiza. Suke kiranta ita ma da Ammi. Sosai Ammi ta ji daɗin karar da aka yi mata. Su Hanan ma sosai suka taya ta farin ciki. Ana cikin shagalin suna sai ga Safara'u ta zo. Da hannun ta fara yin karo a tsakar gida ita da Sinasima. Sun koyar da kai sai ƙasa kamar munafuka tana tafiya a hankali. Hanan kuwa ta yi murmushi sannan ta ce, ta Safara'u sannu da zuwa ashe kina nan." Safara'u ta yashe baki tana faɗin, "La Hanan ku ne a gari haka? sannan ku da zuwa ina amminki?" Hanan ta ce tana cikin wannan ɗakin. Da sauri Safara'u ta shige cikin ɗakin tana addu'ar Allah ya sa Amma ta sa baki kawu Idi ya maida ta. Afra ta dubi Hanan ta ce, Sista wannan ai kamar matar kawu ta da. Hanan ta yi murmushi sannan ta ce, E ita ce kin ga yacce ta koma ko? Ta dubi na sama ta ce, Ita ma fa sai da ta auri ki kin ganta nan. Duk ta lalace tamkar mai HIV. na sama ta ce, Ai tun da na jikin ce anti Safara'u na gane ta. Allah ya kyauta. Daman ai wanda ya hau motar kwaɗayi zai sauka a tashar wulaƙanci. Safara'u ko da ta shiga cikin ɗakin da Ammi take, kasa gane ta Ammi ta Da ƙyar ta gane ta saka gaisa. Ammi ta shiga mamakin yace Safara'un ta koma. Duk da kawu ya ba su labarin abin da ta yi kaf, amma sai da za ta tausaya mata. Nan Safara'u ta fashe da kuka tana roƙon Amma gafarar duk abin da ta yi mata. mai tausayinta ne ya kama ta ta ce Allah ya yafe mana baki ɗaya. Sa'ada ce ta shigo cikin ɗakin. Safara'u ta kalle ta. Ko ba a faɗa mata ba ta san wannan ita ce matar da kawu Idi ya aura. Dan yaranta in sun je suna gaya mata yacce take yi musu komai tamkar uwar da ta haife su. Safara'u ta gaida Sa'ade tare da yi mata barka. Sa'ade ba ta gane ta ba amma ta amsa cike da fara'a. Ammi ta ce wa Sa'ade, "Babar su baffa ce ba, na ga baki gane ta ba." Sa'ade ta ce, "Au ita ce Safara'u, wallahi ban san ta ba shi yasa." Sake gaisawa suka yi. Safara'u ta yi mata godiyar hidima da yara. Sa'ade ta ce ba komai yi wa kai ne ai. Kawu Idi ya shigo gidan zai anshi abincinsu shi da abokansa, Safara'u ya gani take ya canza fuska kamkar ba shi ne mai dariya ba. Tuni ta zube kan gwiwoyinta tana kuka tana neman gafararsa. Kowa da yake gidan sai da ya tausaya mata ganin yacce ta koma. Sai da Amma ta sa baki sannan ya ce ya yafe mata. Batun komawa gidansa kuma ya ce ta yi haƙuri ba zai iya ba. Allah ya bata wani mijin. Washe Washegari su Amma suka shirya komawa gida, dan zannur ya dame su da su tafi ya gaji, kuma ogansa kwana biyu ya bashi. Haka suka yi wa su kawu sallama suka ɗau hanyar Lagos. Bikin su Hanan sai tahowa yake yi. dan tuni Hajiya Asma'u ta sa su gaba su ukun suka nufi garin Kano. Za a yi musu gyaran jiki na sati biyu. Tun da suka sauka a gidan su Hajiya kwanan kwanansu ɗaya suka nufi gidan Hajiya Mira mai gyaran amare da ƙamshi. Da na ta fara yi musu dulka da gyara na musamman, sai ga su sun fara canzawa. hanan tamkar Balarabiya haka ta koma saboda tsabar kyau. zannar kullum suna maƙale a waya tamkar su cinye kansu. Takura mata ya da ta yi masa fix ɗinta ta turo masa, ya yi misin ɗinta sosai. hanan ta ce, "My dear, ka yi haƙuri, ba za ka ƙara na ba sai a cikin gidanka." Shagwaɓe mata Zannur ya yi tamkar ƙaramin yaro yana kukan wasa, ita ma kawai. kwaikwayonsa ta shiga yi, tana masa dariya. Sun yi nisa a hakan na sama ta shigo ta daka mata duka ta ce, To Laila da Majirin ki fito mama tana kira. Kin wani shige cikin ɗaki kamar za ku cinye juna. Hannun ta galla wani sama hararar wasa ta ce, Wai me yasa kika raina mu mu fa ne. Na haka ki bi mu a hankali. Afra ce ta shigo tana faɗin sista mama na kiran ki fa za ki sha tsumin ki. Mu ma duk mun sha namu. Hannun ta dafa kai tana yi wa Afra nuni da ta yi shiru waya take. zinnar da yake jin su duk abin da suke cewa a hankali ya ce, "Diye ki je a tsima min ke kin san zan sha aiki ranar." Da sauri Hanan ta katsa wayar tana dariya. Sati biyun da suka yi sosai suka sha gyara in ka gansu sai ka zata wankan inji aka yi musu saboda kyau. Ga wani sihirtaccen kamshi da ke tasowa a jikinsu gaba ɗaya. tamkar an musu ɓarin turare, tuni Haidar ya iso Kano don ya ce ya gaji da rashin Habibati ɗinsa, sosai ya ba wasu Hajiya Asma'u dariya, ganin ya ce su ce daga ganin Nasma. Haka suka tattaro suka baro Kano a jirgi saboda Haidar ya ce ba za a kalle masa mata ba. Suna dawowa gida suka shiga rabon katin bikinsu. Zanir Kememe ya hana Hanan yawon rabon katin. sai na sama da afara su ne suke rabawa. Ranar kamun a gidan Alhaji Bashir aka yi wato gidan su Zunnur, sosai amare suka yi kyau cikin shigar lafaya, sai kamshi suke yi. An yi musu kamu sannan an ta Hadiza D. Auta ta yi musu lakca mai ratsa zuciya a kan zaman gidan aure, sannan ta ja hankulansu da yin biyayya da mazajensu, ta rufe taro da addu'a. Washegari Hajiya Asma'u ta shirya musu dina lafiyayya a wani babban hall komai ita ta ɗauki nauyinsa. Nan ma amare sosai suka yi shigar alfarma da angwaye, an ci an sha an zubar da kuɗi. Sosai mawaƙiya Nabila ta waƙe amare sannan aka tashi. Sai kuma angwaye su ma suka shirya reception, su da abokansu da amaren da ƙawayensu. An kashe kuɗi sosai tamkar ba neman su ake yi ba. washe gari aka ɗaura aurensu a ƙofar gidan Alhaji Murtala. Kawu Idi shine waliyan waliyin Hanan da suma aka bashi sadakin su dukansu. Nan aka ɗaura aure aka sha yinin biki. magaraba na yi tuni Zunnur ya turo da motocin da za a ɗaukar masa amaryarsa, sai tsokanar Hanan ake yi a kan ta ya fiye zumuɗi. ita kuwa jikinta ya yi sanyi ta kasa yi musu magana, nan aka kai ta ɗakin Ammi don ta yi mata faɗa za a wuce da ita, Amma kasa magana tai kawai ta ce Allah ya ba su zaman lafiya. Hanan kuka ta shiga yi tamkar karamar yarinya har aka fito da ita. Lokacin motocin ɗaukar na sama su ma suka zo, haka aka saka su cikin motocin tafiya gidansu aka kai su. Anguwarsu ɗaya da Hanan da Nasima, afira ce anguwar ta daban, ta yi musu nisa amma ba sosai ba. Gidan Hanan aka fara zuwa aka kai ta, sannan suka wuce gidan nasma sosai gidajen su ya haɗu mataka ga kayan furnitures da aka jera musu sosai, falukan su suka haɗu, don komai iri ɗaya aka yi musu babu bambanci, sai mu yi musu fatan zaman lafiya da junan su Tuni abokan zinnar sun rako shi sun tafi da cewar yayi baya ba son dogon zance. Dariya suke yi sosai suna tsokanarsa har suka fice. Gidan Haidar ma suna zuwa suka ga sani ya kulle gidan sai waya suka yi masa suna tsokanarsa. zannar yana shigowa ya samu Hanan tana kuka. Da ƙyar ya lallaɓa ta ta shi ce ta tashi ta ɗauro alwala. Sun yi sallar godiya ga Allah sannan ya dafa kanta ya mata addu'ar neman tsari da dukkan wani abin ƙi. Bayan ya kammala ya miƙe ya ɗauko musu ledojin da ya shigo musu da shi. kaji ne a cike da lemuka tare da sauran tarkacen kayan kwalam da maƙulashe, don ta ya jikinsa yana lallaɓa ta har sai da ta ci ta ƙoshi, shi ma ciye sannan ya ɗauki sauran ya je ya sa a firiza, wanka ya shiga bayan ya fito ita ma ta shiga ta yi, tana fitowa ta gan shi zaune a gefen gado daga shi sai gajeren wando, kawo da kanta ta yi sannan ta je gaban miro ta shafa mai, sannan ta shafa haɗin kwalakta da humra. miƙo mata wata riga ya ce ta saka ta, a kunyace ta ansa ta saka sannan ya janyo ta suka kwanta. Can nur ya fara rikita ta da wani irin salo, wanda ba ta taɓa ji ba, sai da ya bari ta fita hayyacinta sannan ya fara ƙoƙarin ta Wata ƙara ta saki saboda zafin da ta ji ya ratsa ta, don tun da take da Alhaji Nasir bai taɓa shiga wajen ba, shi yasa sa ba ta sani ba. Shi kuwa Zandar tuni ya fita hayyacinsa saboda ya ɗauki hanyar jin daɗi sai sambatu yake, har ya samu ya shige ciki. Tuni jikinta ya fara gaya mata, sosai yake sarrafa ta tamkar wani inji, tun tana kuka har ta yi shiru saboda azaba, sai da ya gaji don kansa sannan ya kyale ta. Ɗaukar ta yi cak ya nufi da ita ya yi mata wanka ya gasa ta sosai, sannan ya ba ta magani. shi ma ya yi wankan sannan suka kwanta. Haka su ma suna da afraha ta kasance da su a nasu gidajen. Sati ɗaya suka yi suna shan su ba tare da kowace ta yi girki ba, sai dai a kawo musu abinci daga gidan Ammi. Zunnar kullum yana manne da Hanan, ya hana ta sakat. Wani zubin sai ta haɗa masa da kuka sannan yake kyale ta. Bayan shekara biyu, Hanan ta haifi yarinyar ta wacce ta ci sunan Hajiya Asma'u. suke ce mata Hibba, na sama kuma sunan su Zunnar wato Aminatu suke ce mata Minal, sai Afra da ke goyon ɗanta mai suna Arif. Dukansu sun zama manyan mata ga bizines da suke yi na kayan gyaran jiki da turaruka, gashi suna odar kaya daga dabai zuwa Najeriya, sosai suka yi suna. Zannur ya zama wani hamshakin mai kuɗi tuni ya gina musu katafaren gida suka tare. Lokacin Nasima ta samu labarin 'yan uwanta, ta je ta kwaso su, ta siya musu gida tare da maida su makaranta mai tsada. Hanan ita ma ta taka rawar gani sosai wajen taimaka taimakawa na Nasima, nan suka samu labarin mutuwar Hajiya Hajjo. a kotu tuni ta samu wani direba ta aura, kuma suna zaune lafiya abinsu. Sosai take zumunci da sa'ada kuma tana taimaka mata. don kawo Iri sosai shi ma yake samun kuɗi yanzu. Hanan na zaune a falon Hibba sai rigima take yi mata. Ta dube ta ta ce, "Me kike so ne kika saka ni a gaba da rigima?" Hibba cikin gwarancinsu na yara ta ce a kai ta gidan siminal da Arif. Alhaji Zannur ne ya shigo cikin falon ɗauke da murmushi a bakinsa. Hanan tana ganin su ta ce, "Abban Hibba, ta samu kenan tunda na ga kana murmushi." Kashe mata ido yayi sannan ya ce, Gani ne gidan namu ya yi mana girma da yawa mu uku kaɗai, don haka zan ƙaro miki ƙanwa wacce za ta taya ki rainon ni da Hibba. nan ta yi murmushi ta ce ai ya 'yar uwa ce Allah ya ba mu ta gari. Zannur ya rungume ta ya ce ashe ba kya kishi na ko diye. Kisan ɗinta ya shiga yi har sai da ta ture su tana nuna masa Hibba. Murmushi ya yi ya durƙusa ya ɗauki Hibba yana cewa bebi na shi ne baki bin oyoyo ba ko? Turo baki ta yi sannan cikin gwarancinta ta ce Dadi ina so ka kai ni gidan Siminal da Aref tunda Mummy ta ƙi. Murmushi ya yana lakace mata hanci ya ce, Zan kai ki gobe in Allah ya kai mu kin ji bebi na. Bayan ya kai ta ɗakin ta tare da ɗauko mata kayan wasa da cakulet ya fita. Yana zuwa ya ɗauki hannun ita ma yana faɗin, mu je in samo wa Hibba ƙanwa ko ƙani don na gaji da kallon ki haka. Tana zalle-zalle har suka shige cikin ɗakin su suka rufo ƙofa. To alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah duka duka ana muka kawo ƙarshen wannan littafi na ni ce kuskuren da ke ciki Allahu ya yafe mana darasin da ke ciki Allahu ya bamu ikon aiki da shi mun gode mun gode mun gode mai sauraron mu sai mun kasance a cikin wani sabon littafi na gaba insha Allah mun gode sosai mun gode a Maryam lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji uhm, ke dai bari Zainab sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona kantin kamshi kuma kware kuwa kantin kamshi kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan da ke cikin kasuwar sabon gari wanda yake a jan block a mai namba 226 wanda suke sai da turaruka masu matakar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je kai kai ke ban gane ba Wadda ba mu je ɗin ba sai ki mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu. Duk duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau. Hmm, ƙawata ba za ki gane ba. A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin, saboda sauri nake yi kin san kayan siyasa ka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba, kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba, ba a saudiya kaɗai ba har da dubai suna ɗauko turaruka shi ya sa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je to ai ko idan haka ne zan so na je kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka domin ko nema ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago kai ƙawata duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne to bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato almas suna sai da su arabian oat ne da su burmi oat shi kuma wannan kamfanin a indiya yake sannan akwai surratti shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi shi ma a saudiya yake akwai nasim akwai za'afaran akwai latafa shukawata suna da yawa idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan abin sai kin je sannan zaki tabbatar idan haka ne kawata lalle ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida ko ba haka ba ƙwararre kuwa ƙawata ai sai ma kin je sannan zaki tabbatar da lalle sayan nagari mai da kuɗi gida to ƙawata zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake ta yadda zan samu sauƙin samunsa ba tare da na sha wahala ba Shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar sabon gari wato a Jambulo yana nan a Block A shago mai namba 226. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban suna da turaruka kala-kala gabata kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai. Siyan na gani mai da kuɗi gida. Muna muraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko tsari, Mun gore!